Bismillahirrahmanirrahim. Kafin Yarima ya buɗi baki ya bata amsa sai Gimbiya ta tara numfashinta ta ce, Kinga ba hira ce ta kawo mu ba, abinci zaki ba mu mace kan hanya muke. Da jin haka sai budurwar ta ɓata rai ta ce kwantar da hankalinki. Ba san ɗan uwanki nake ba, sanin darajar kwastomomi ce ta sa kika ga ina magana da shi anan. nan. A nan garin na fi zinari daraja, maza da yawa sun mutu saboda ni, ki bincika ki ji. Ko da jin haka sai gimbiya ta bushe da dariya ta ce, Ai ban yi mamaki ba tun da nan ƙauye ne. Budurwar ta ce ƙwarai kuwa, ai a birni ma babu kamata idan kuma akwai kai na gani. Sama da sarakuna ɗari sun zo daga birane neman aure na ba su samu ba. Cikin mamaki Yarima ido dubi budurwar ya ce me sunanki? Budurwar ta ce ba za ka ji shi ba daga bakina ba ka tambayi kowa ko da yara kuwa domin ni fitacciya ce a wannan nahiya gaba ɗaya. Duk faɗin ƙauyen nan babu mai arziki na kaso tamanin na kasuwar nan ta wace yara na ke gudanar da ita. Da jin haka sai Gimbiya ta yi dariya ta ce amma kika ɓoye da siyar da abinci? Budurwar ta yi murmushi ta ce kamar yadda mahaifinki ya buge da nuna wa ɗan uwansa ƙauna har ya ci amanarsa ya kashe shi don ya hau ragar mulki. Haka ni ma na buge da wannan sana'a don cika wani babban burina na duniya ni marainiya ce ba uwa ba uba sai dukiya. Dole ne na cika burin da iyayena suka mata a kansa ko da jin wannan batu sai jikin siyari mai sanyi matuka. Musamman gimbiya Masaira domin sun kuyar da kanta ta yi ƙasa ta yi shiru ba ta ƙara cewa uffan ba. Saboda tsananin mamaki har budurwar ta kawo masa abinci suka gama kimtsawa ɗayansa bai ƙara cewa komai ba. Sun kara cin abincin ne Yarime ya fito kyakkyawar budurwar da hannunsa. Ta taho gare shi fuskar ta cike da annuri. da murmushi nan take a karan farko ya ji kibiyar soyayya ta soke shi domin kyawunta ne ya ribace shi bai san sa'ad da ya mike tsaye ba kuma ya rusuna a gare ta ya ce ranki ya daɗe nawa ne kuɗin abincinmu ko da jin wannan tambaya sai budurwar ta yi murmushi ta ce ba na buƙatar ko sisi daga gare ku na sani cewa za ku sayi dawakai guda uku don ci gaba da tafiyar ku zan ba ku ƙosassun dawakai kyauta ya kai yarima ka bar kuɗinka hatta guziri ni zan ba ku duk abin da kuke buƙata. Har Yarima ya buɗe baki zai ce wani abu sai budurwar ta tara numfashinsa ta ce, Kar ka ce komai sai mun isa gidana ku biyo ni muje. Cikin fushi Gimbiya Musaira ta dubi Yarima ta ce, Wai akan wani dalili za ka ɗauki amincin ka bata alhalin yau ka fara ganinta? Shin ka san irin nufin da take da shi akan mu? Da jin yadda ta san komai akan mu, matsafiya ce ba ka tunanin cewa za ta iya cutar da mu? Har Yarima ya buɗe baki zai ce wani abu sai budurwar ta tara numfashinsa ta ce, Ni ba na tsaki, amma ku sani wanda ya umarce ku da zuwa nan ƙauyen shine ya sanar da ni komai naku. Kuma zan taimake ku ne bisa wani alkawari da ke tsakanina da shi bisa wani taimako da zai yi min akan cika burina. Ko da jin wannan batu sai jikin Gembi ya yi sanyi ta yi shiru ba ta ƙara cewa komai ba. Nan take kyakkyawar budurwar ta kirawo waɗansu yaranta mata su uku ta ba su umarnin yadda za a yi tafiyar da komai. Ba tare da ɓata lokaci ba, matan suka rissina suna masu amsa umarni ɗaya daga cikinsu ta dube ta ta ce, Ranki ya daɗe, gimbiya yaya batun baƙonki da ke can bayan garin. Ko da jin wannan tambaya sai budurwar sai murmushi ta ce duk abin da ya bukata a yi masa ko da ba na gani. Gama faɗin hakan ke da wuya sai ta juya ta nufa har cikin garin ƙauyen cikin hanzari. Yarima da bawa Odes suka bi budurwar ita kuwa gimbiya Musaira sai da ta ɗan noke ta duba ɗaya daga cikin yaran nata ta ce, Me yasa na jikin kira ta da suna gimbiya? Matar ta yi murmushi ta ce, Ai sarkin garinmu ƙanin uwarta ne. Musaira ta gyaɗa kai ta ce, To menene sunanta na asali? Budurwar ta ce, Sunanta gimbiya Lasmi. Musaira ta taɓa baki cikin alamun kishi ta ƙara gaba. ‘Yar doguwar tafiya kaɗan suka yi suka iso gidan gimbiya Lasmi. A gaba ɗaya ƙauyen babu wani gida mai girma da ƙawatuwa kamar sa. Babban abin da ya ɗaure wa Siyarima kai shi ne. duk inda suka ratsa a ƙauyen sai su ga ana zube wa gimbiya ana wasar gaisuwa. Duk inda suka iske tsofaffi ko almajirai sai su ga Lasmin na ta fiddo kuɗi a jikinta tana raba masu. Suna ce mata godiya kamar za su yi mata sujjada. Da isowarsu gidan nata sai ta wuce da su kai tsaye zuwa inda bargar da dawakai take. Da shigar su cikin barkar suka iske waɗansu kosassun fararen dawakai guda hudu. Lasmin ta dubi Udais da Gimbiya Masira ta ce, "Kowannen ku ya zaɓi doki guda daga cikin guda hudun nan." Ba tare da gardamar komai ba, kowa sai dukkaninsu suka zaɓa. Nan da nan aka ɗaura wa dawakan sirdi, har da guda ɗayan da ya rage kuma aka kawo jakunkunan guziri guda hudu. Ko da ganin haka sai Yarima ya dubi Gimbiya Lasmin cikin alamar rashin fahimta ya ce, Wai shin kina nufin tare da ke za mu yi wannan tafiya? Da jin wannan tambaya sai da smin ta yi murmushi ta ce, ai dole ne ma a yi wannan tafiyar da ni. Saboda ni ce kaɗai na san inda za mu ga mahaifiyarka. Tabbas na san garin da take, amma ban san a inda za mu ganta ba duk da cewar sarkin yaƙi ya kwatanta mini kamanninta. Abu ne mai waci na shaida, abu ne ɗaya zai taimaka mana mu same ta mu ga irin sarkar wuyarka a wuyanta. Ka sani cewa dole sai na bi ku sannan zan iya cika nawa burin. Ba mu da wani isasshen lokaci yanzu domin nan da jakar sa'a biyu dakarun sarki zama da masu farautar ku za su iya isowa garin. Idan kuma suka riske ku a nan komai ya rushe. Ko da jin wannan batu sai Yarima da Gimbiya Baba Udayas suka yi sauri suka kama da wakansa suka haye suka rataye jakunkunan guzurinsu a gadon bayansu. Ita ma Lasmin sai ta yi hakan ta wuce kan gaba suka bi ta a baya. suna masu zaburar dawakansu da gudu. Kamar yadda Gimbiya Lasmin ta faɗa haka al'amarin ya kasance. Wato suna barin ƙauyen da ta zarar sa'a biyu da rabi sai ga rundunar dakarun sarki da sun iso ɗauke da zanen fuskokin su yarima. Nan fa suka yi ta yawo a cikin ƙauyen kwararo-kwararo lungu da saƙo suna neman su. Amma saboda an ga su yarima tare da Lasmin babu wanda ya amsa cewar ya gansu haka dai suka gaji da yawon nema suka haƙura. Sai da siyarima suka shafa kwana biyar suna ratsa dazuzzuka kuma ba sa ya da zango. Face idan dare ya yi da yammacin kwana suke iske wani babban birni da ake kira Darul Kwasho. Birni ne babba wanda ya fi birnin Madinatul Hashuwar girma da ƙawatuwa. Suna shiga farkon garin suka gane cewa mulkin zalunci ake yi domin bayi suka gani maza da mata suna ta aikin bauta. Na gina wani dogon gida da karu na tsaye a kansu, duk wanda ya sare sai kaga an zabga masa wata murtakekiyar bulala mai kaurin gaske. Sai dai kaga bayan bawa ya kwaile jini na zuba. Yana ihu nan take sai ya rima saka kama da tausayi da takaici. Cikin hanzari Lasmin ta juya ta dube su ta ce, A cikin rada, duk abin da ya faru ku ji ku gani, amma babu ruwanku da kowa. Da isowar su bakin kofar birnin sai dakaru suka tare su cikin hanzari gimbiya Lasmin ta zuba hannu cikin aljihunta. Ta fiddo zinari dubu ta mika masu gadin kawai sai aka buɗe musu kofa suka kunna kai ciki. Ba tare da an caji su ba don tabbatar da tsaro. Kai tsaye suka nufi cikin birnin Lasmin na yi musu jagora. Kai da ganin yadda Lasmin ke kutsawa da su ta cikin lunguna kasan cewa ita 'yar gari ce. Sai da suka yi tafiya ta wajen rabin sa'a. sannan suka iso wani katafaren gida. Zaune a kofar gidan wani attajiri ne bisa wata kujera ta alfarma. Hadimai sun kewaye shi, ko da attajirin ya hango su gimbiya Lasmin sun darfashe shi. Sai ya miƙe tsaye zumbur, da sauri cikin matakar farin ciki ya nufo su da gudu har yana tuntuɓe. Cikin girmamawa attajirin ya kama Lasmin dokinta ta sauka tana mai yi masa marhaban. Nan take aka kai su masauki suka zauna suka huta kuma suka ci suka sha. Bayan sun huta attajirin ya shigo babban falon da su, gimbiya Lasmin ke zaune ya zuba a gabanta, wanwar yana mai kwankwashe kafafuwansa. Ya ce ranki ya daɗe, yau kuma wace bukata kika zo da ita, kin sani cewa a shirye nake na biya miki ita ko da kuwa zan rasa rayuwata. A dalilin haka, sa'ad da Lasmin ta ji wannan tambaya sai ta yi murmushi ta ce, na zo ne neman wata bakuwar mace a garin nan. Wata a halin yanzu ta shekara ashirin da biyar a nan tana rayuwa. kuma ta zo ne daga birnin Madinatul Hashuwar sunanta Shamslat. Ta kasance matar marigayi sarki Hisham kuma gudun hijira ta yi daga can birnin don tseratar da rayuwarta. Ko da jin wannan batu sai attajirin ya yi shiru yana jinjina kai game da tunani har izuwa tsawon yan daƙiƙu. Sannan ya ɗago kai ya ce, ranki ya daɗe. Gano wannan matar sarkin a cikin wannan babban birnin namu abu ne mai wuyar gaske. Tunda ma babu tabbacin tana nan a raye inda a ce akwai wata shaida da za a iya shaida ta, to da ba mu da matsala sharaf sai yarima ya ce akwai shaida tana da wata irin sarka irin wannan da ke wuyana nan take yarima ya zaro sarkar daga cikin wuyansa sarka ce wacce aka yi ta da zallar karfar lu'ulu'u kyan hatimi ne na gidan sarautar birnin madinatul hashwar a jikinta ko da ganin wannan sarkar sai attajirin ya kurawa sarkar idanu ya faɗa kogin tunani daga can sai ya ɗago kai ya ce na taɓa ganin wata baiwa da irin wannan sarkar a can gonar sarki da ke bayan gari kimanin shekaru takwas baya tana aikin bauta a wannan lokacin. Wani kare ya tafi sarkar a wuyanta ya fisge ta saboda tsananin fusatar da ta yi sai ta zabga masa wawan naushi. Ya zube ƙasa somamme nan fadakaru suka rufe ta da duka suna neman sumar da ita. Ni ne na cece ta na ba su kuɗi suka kyale ta. Ko da na tambaye ta matsayin sarkar a wajenta sai ta ce da ni gwara a raba ta da ranta akan a raba ta da wannan sarkar. Ko da jin wannan labari sai Yarima ya rugo ga attajirin ya ce, Yanzu a ina kake ganin za mu iya ganin wannan mata? Attajiri ya ce, Ai, duk bawan da aka kai shi bauta wannan gidan gona ta sarki sai dai gawarsa ta fito. Abu ɗaya ne zai iya sawa a fito da ita ba komai ba ne face kuɗi. A garin nan kuɗi ya fi komai daraja shi kansa sarkinmu ana siyansa da kuɗi. Ko da jin haka sai farin ciki ya kama sai Yarima, Gimbiya Lasmin ta ce gobe da safe za ka kai mu wannan gidan gona ta sarkinku. ku. Ba na son mu bayyana buƙatar mu kai tsaye. Kawai mu siye dukkanin dakarun da ke aiki a gidan gonar, mu samu izinin ganin gaba ɗayan bayan da ke gidan da zarar mun samu damar hakan. Kai Yarima za ka fito da sarƙar wuyanka fili yadda matar za ta iya gani. Attajirin ya yi murmushi ya ce tabbas wannan ita ce kaɗai hikimar da za mu yi mu kai ga nasara. Kashe gari kuwa tun kafin alfijir ya keto su gimbiya lasmin suka yi shiri. Attajiri ya yi musu jagora suka durfafi gonar sarki. Da isarsu aka kirawo shugaban dakarun da ke gidan gonar tare da dukkan yaransa. Tashin farko sai Lasmin ta keɓe da shugaban ta bashi kyautar dinari dubu goma. Sannan ta bashi waɗansu dinarin dubu uku ta ce ya raba wa yaransa saboda murna da mamaki. Sai jikin shugaban ya kama karkarwa ya zube ƙasa yana godiya. Lasmin na faɗa masa buƙatar su ya amince nan take aka buɗe masa gidan gonar suka shiga. Sannan aka tara gaba ɗaya bayan a gabansu. Nan take Rima ya fiddo da sarkarsa waje tana reto a kan ƙirjinsa. Ya shiga duba bayan a lokacin da suka jeru a kan sahu. Amma sai ya nufi ɓangaren da aka tara mata zalla ya kama kewaya su. Sai da ya rage saura uku kacal ya gama kewaya su sai ya tsaya cak a lokacin da ya gifta wata babbar mace. Wadda ya ga ta kura masa idanu ko giftawa ba ta yi. Nan da nan idanuwa suka ciko da ƙwalla jikinta ya kama tsama. amma kuma bakinta na karkarwa ta kasa magana. Yarima ya dawo da baya ya tsaya cak a gabanta matar dab da dab. Yadda suna iya jin numfashin juna suka ci gaba da kallon juna. Kawai daga can sai matar ta yi wuf ta buɗe rigarta sai ga sarƙa irin ta Yarima a ƙirjinta. Kawai sai ta runguma Yarima ta fashe da kukan farin ciki tana mai cewa. Tabbas na sani cewa in dai ina raye sai na sadu da kai ya ɗana. Yau shekara ashirin da biyar kenan ina begenka a zuciyata. Kuma kullum ina mafarkinka a barci na ko yanzu na mutu burina ya cika. Ba ni da sauran takaici. Ko da jin wannan batu sai Yarima ya fashe da matsanancin kuka. Yana mai rungume ta hakircinsa ya ce, Ni ma haka na kasance a cikin begenki da son ganinki. Tun da na ji labarinki ban san daɗin uwa ta jini ba, amma yanzu da na same ki zan san shi nan. Nan take kowa da ke wannan wuri ya kamu da tausayin Yarima da mahaifiyarsa. Sakamakon jin irin kalaman da suke furtawa. Duk tsananin rashin imanin dakarun da ke tsaron wannan gonar sai gashi wasansu na zubar da hawaye. Wasansu idanuwansu sun ci ko da ƙwalla. Nan take shugaban dakarun ya dobi, Yarima ya ce, Ya kai wannan saurayi ma'abocinsa daukantaka, kai sani cewa bawa baya fita daga gidan nan idan ya shigo. Idan bawa ɗaya ya ɓace, in dai ba gawa ya zamo ba za mu iya rasa rayuwarmu amma domin mu haɗa wannan ɗa da mahaifiyarsa waɗanda suka rasa juna tsawon shekaru ashirin da biyar da sadaukar da rayukanmu ko da jin wannan batu sai gidan gonar ya ruɗe da shewa shugaban dakarun ya ɗaga hannu aka yi tsit sannan ya ce kai a yau mun sallami gaba ɗayan bayan gidan nan mun ba su 'yancinsu mu ma duk tarwatsewa za mu yi yana gama faɗin haka sai aka buɗe gidan gonar bayi suka fice suna ihu da murnar samun yanci Wasu bayan ma saboda farin ciki sai suka zube ƙasa suna kuka. Ba tare da wani ɓata lokaci ba sai Yarima mai ɗora mahaifiyarsa kan dokinsa. Lasmin Munaira da Bawa Udais suka rufa masa baya suka juyo da baya zuwa hanyar da za ta kai su wani birnin daban. Don kada sarkin wannan gari ya samu wannan labari ya turo a kama su. To mai saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya.